والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شاترا قوة ربيع ثاني hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da biyar ga watan Disamba shekara ta 2020 miladiya. Muna cikin karatun littafin Umdatul Ahkam wanda ya tattaro a hadisul ahkam wato hadisai na hukunce-hukunce, hadisai na fikihu wato a cikin Bukhari da Muslim. Wanda kamar yadda kowa ya sani Bukhari da Muslim su ne mafi ingancin littattafai bayan Alkur'ani mai girma a wajen ahlus sunna wal jama'a. Yau za mu tashi hadisi na 63 hadisin Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda daga manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi lalle ya ce inna bilalan yu'azzinu bilayli lalle bilal yana kiran sallah ne da dare kafin alfijir ya fito فكلوا واشربوا ku ci ku sha hatta ابن azana مكتوب حسي كنجي har sai kun ji kiran sallan abdullahi ibn umm maktub ku ci gaba da ci ku ci gaba da sha domin alfijir na gaskiya bai bayyana ba an gane wannan ku ba za ku daina ci da sha ba har sai kun ji kiran sallan wato ibn Maktum. an gane wannan ai sai kun ji kiran sallan shi to akwai wasu daga cikin ruwayoyi an kawo lafazin wa kana rajulan a'ama la yu'azzin hatta yuqala lahu azbata azbata an ce wa kana rajulan a'ama ya kasance mutum ne makahu la yu'azzin hatta yuqalu lahu azbata azbata baya yi hatta yuqala lahu har sai an ce mai kawayi gari kawayi gari an gane yayi a ibn hajar a cikin bulugu malama ya ce wa fi akhirihi idraj to wannan idraj shine wannan wa kana rajulan a'ama ya kasance huwa kenan rajulan amma shi mutum ne makaho baya sanin cewa alfijir ya fito ku fahimta ko baya sanin alfijir ya fito sai an sanar da shi cewa alfijir ya fito baya kiran sallah sai an ce mai kawaye gari gari ya waye gari ya waye a nan wajen kaga akwai halaccin kiran sallan makahu ko halaccin kiran sallan muqallidi ya halatta muqallidi ya kira sallah wanda baya sanin lokaci sai idan an sanar da shi ya halatta ya kira sallah kaga kiran sallah abdullahi bin maktum ya nuna mana halaccin kiran sallah muqallid ba dole bane mai kiran sallah ya san lokaci idan mai kiran sallah bai san lokaci ba amma akwai wasu amintattu masu gaya mai lokaci yayi ya kira sallah ya halatta ya kira sallah babban abin da ya kamata ya zama sharadi na kiran sallah shine ya zama mutum ya zama musulmi mutum ya zan musulmi kuma ya zan mai sauti saboda kiran sallah isar da sako ne zuwa ga al'umman musulmi ya kamata mutum ne mai ainihin maɗaukakin murya shi ya kamata ya kira wannan sallah ɗin an gane wannan ko to kenan ya kasance zamanin manzo sallah, sallan kenan akwai masu kiran sallah guda biyu akwai bilal bin rabah akwai abdullahi bin um maktum wa'annan mutane biyu su ne suke kiran sallah a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya kasance shi abdullahi din makaho ne kamar yadda muka yi bayani saboda haka bilal yana kiran sallar asuba ne kiran sallar alfijir kafin alfijir ya kullu inna bilalan yu'azzinu bilailin yana kiran sallah ne da dare kenan kafin alfijir ya fito an gani lokacin da mutane ke yin bacci mutane ke hutawa suna buƙatar tattali da tanaji kafin shigar lokaci shi yasa sallah azuba ana kiran sallah sau biyu kiran sallar farko kafin lokaci yayi hikiman kiran sallah kafin lokaci mutum ya farka ya gyara jikinsa ya yi tattali kafin ya zo ya shigo masallaci an gano wannan ko a lokacin da bilal ya kira sallah an ce mu ci gaba da ci mu ci gaba da sha har sai alfijir ya bullo in alfijir ya bullo mai kiran sallah na biyu ya kira sallah Shi ne Abdullahi dan umu Maktum shi Abdullahi yana kiran sallah ne lokacin da alfijir ya fito muna jin muryansa mun san alfijir ya riga ya fito mun san kawai a fito masallaci ne kawai sallah an gane wannan ko saka to duk mutumin da yake so ya yi azumi to zai kasa kunne da zaran ya ji muryan Bilal ya farka ya fara yin sahur an gane wannan ko amma da zaran ya ji murya ibnu maktum ya san cewa lokacin sahur ya wuce ya kame daga sahur kawai ya fuskanci yin alwala da kuma shiri zuwa masallaci an gane wannan ai to shi ne aka ce wannan ya keɓanta kawai da asuba ne jama'a babu wata sallah daga cikin salloli da ake kiran sallah guda biyu a cikin sallolin nan guda biyar a kira sallah sau biyu an gane baya halarta ga duk abin da ba wa'annan salloli wannan sallah ba wato a kira sallah kafin lokaci ya shiga kowane sallah ana kiran shi ne in lokaci ya yi to ƙarƙashin wannan abubuwan da ake sanarwa a masallatai fa a ce za a kira sallah ɗaya saura kwata amma kuma lokacin sallah ƙarfe ɗaya ko za a kira sallah asuba a biyar da minti goma lokacin sallah asuba biyar da minti ishirin to yanzu mata da suke sallah a gida ba su zuwa masallaci idan suka ji an kira sallar nan biyar da minti goma na asuba za su iya yin sallah ko ba za su yi ba me za ka ce akwai matsala ai an ce a ƙa'ida ba a kiran sallah sai lokaci ya yi ko da zarar mun ji kiran sallah na a sallah azhar kawai mun san lokaci ne da mutum zai yi sallah a lokacin ya yi sallah kan lokaci amma idan har an kira sallar azhar kafin lokaci ya yi an yi kuskure an gari ba a kiran sallah kafin shigar lokaci kenan mata da zarar sun ji an kira sallar asuba a sallar azhar yanzu sallar azhar ana kira sha biyu da kwata sha biyu da kwata an kira sallar azhar ina ba ta gane wannan na? eh wannan ina ganin wato in dai har kaga an kira sallar lokaci yayi wannan suna ana dan jingirtawa ne dan a jira liman sannan a jira mutane su yi alwala a dan basu lokaci dan su shirya amma ba wai kasancewa da za a tada sallah lokacin nan da an yi sallah kan lokaci an gane wannan ko to an yi sabani game da kiran sallan farko ga sallan asuba to kiran sallan farko na sallan asuba ya wadatar ko ba makawa sai an yi kiran sallah na biyu tambayar da ake kenan Ina kiran sallan da ake din nan hudu da minti ashirin a kira sallah ya wadatar ko sai an kira ɗaya kiran sallan na biyu wanda ke nuna cewa alfijir ya fito na gaskiya yaya al'amarin yake wasu malamai sun suke cewa da an kiran sallah farko aka yi kawai ya wadatar kiran sallah na biyu ba dole bane an gano wannan ko amma mafi yawan malamai sun tafi akan cewa ba makawa ba a wadatuwa da kiran sallar farko ku fahimci wannan ko to saboda haka wannan hadisin yana da darussa da yawa daga cikin darussan shi ne halaccin kiran sallar asuba kafin lokacin ta ya shiga amma a zahar la'asar da sauransu ba a yin haka sannan na biyu halaccin a rike masu kiran sallah guda biyu a masallaci ɗaya masallaci ɗaya suna da masu kiran sallah guda biyu kuma kowanne daga cikinsu an sanya mai lokaci ana jin muryan shi an san cewa ka kaza ake nufi an gane ku sannan kuma halaccin a riƙi mai kiran sallah makahu kuma za a iya yin tagalidi da shi in ya kira sallah a yi aiki da kiran sallan shi domin abdullahi bin umaktum makaho ne kuma gashi ya kira sallah min babu aula ma limancinsa malamai sun nuna cewa makaho na iya yin limanci ba shi daga cikin aibi mai hana limanci an gano wannan ko a cikin shi a cikin wannan hadisi akwai musabancin faɗakar da mutanen gari ko mutanen unguwa akan cewa wato za a kira za mu riga kiran sallah a asuba so biyu a farkar da al'umma za mu riga kiran sallar asuba so biyu daya domin tayar da masu bacci na biyu domin nuna cewa lokaci yayi idan kun ga mun kira sallah biyu kada hankalinku ya tashi kada ku rikice da abin da muke nufi sannan kuma idan lokacin sallah ya canza ya kamata liman ko wakilan liman su miƙe su sanar da al'umma cewa lokacin sallah ya canza yanzu a ringa sallah lokaci kaza ne ba lokacin da muka saba yi ba misali an gane wannan ko kuma halaccin rike mai kiran sallah na biyu wanda zai yi kiran sallah in alfijir ya fito a cikin wannan hadisi akwai musabanci rashin kamewa daga ci da sha ga wanda yake yin azumi har sai ya tabbatar da alfijir ya bayyana an gane wato idan mutum yana shakka yana ganin kamar lokacin lokacin kamewa daga cin abinci yayi kada ya kame har sai ya samu yaqini al yaqin la yazulu bi shakk an gano wannan ko har sai ya tabbatar cewa al-fajr ya fito yaya zai tabbatar al-fajr ya fito zai tabbatar da haka ta hanyar kiran sallah na ainihin ibrahim maktuma to kiran sallah na biyu an gano wannan saboda ya ce fakulu wa shirabu hatta wannan fakulu wa shirabu lil ibaha al-amru huna laysa lil wujub bal huwa lil ibaha an gano wannan ku? to wannan na nuna lokacin sahur yana da tsawo da sauransu sannan a cikin wannan hadisin akwai halaccin yin aiki da khabarul wahid bai mahallu shahid ya halatta a yi aiki da labarin mutum ɗaya adili ana aiki da khabarul wahid al'adil a fiƙa mai mahallu shahid? kiran sallan ainihin wato abdullahi bin umar maktum ko kaga mutum ɗaya ne ya kira sallah amma ya gayyaci ɗaruruwan mutane zuwa masallaci ashe kenan ana aiki da kabar wahid wannan ya zama raddi ga yan biri'a, irin mutazila irin asha'ira irin su jahamiya wanda suke ajiye hadisi da cewa wannan hadisi kabar wahid ne ya saba ma hankali ko ya saba ma ka'idansu da suka sanya an wani ai yan biri'a sun shimfiɗa ka'ida hadisi duk ingancinsa in dai ya zama to mutum ɗaya ya ruwaito ko mutum biyu suka ruwaito ko mutum kai ko mutum biyar suka ruwaito in dai bai kai mataki na mutawatir ba to sai yayi karo da ainihin ka'idansu na hankali ko yi karo ga ainihin dokokin da suka shimfiɗa ma kansu to za su ajiye wannan hadisi su yi aiki da wannan ƙa'ida ta su ɓatacce ka'ida nasu mai rauni sun fahimci wannan ai amma ahlus sunna ba suna fifita nasi akan komai wannan shine dalilin da yasa suka cancanci wannan suna me ahlus sunna wal jamaa hadisin manzo Allah ingantacce ya fiye musu komai ya fiye musu duniya da abin da ke cikin sa amma su yan bid'a idan kaga sun yi aiki da hadisi hadisin yana goyen bayan ra'ayinsu ne idan hadisi bai goyen bayan ra'ayinsu za su taka wannan hadisi su wuce wannan shine ka'idansu Allahu a'lam an gano wannan ku na'am an abi karbo da to shin ya halatta mutum ya danganta kanshi zuwa ga maman a ce misalin Musa Zainab sai ce labbaika ya halatta Musa Zainab a aji sunan baban shi Isa mai kuma ce Musa Isa sunan mahaifiya Zainab sai ya danganta kanshi zuwa ga mahaifiyarsa Musa Zainab sai ce labbaika a cikin aji shin wannan ya halatta ko kuma uba ya kamata ya sanya ko za mu ce a rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim ya halatta mutum baban shi nan yana rayi kai kuma bai rayi maman shi nan sai ya danganta kanshi zuwa ga mahaifiyarsa kaga bila wannan ya sunan shi a ah, abdullahi bin ummi maktum a gane ku abdullahi bin ummi maktum kaga ai ya danganta kashi zuwa ga mahaifiyarsa ne ko ba ka ba to kuma wannan manzo Allah bai masa inkari ba kai manzo Allah ma sai da ya faɗi haka a gane hatta yu'azzina ibn ummu maktum ko ibn ummu maktum hatta tasma'u azana azana ibn ummi maktum sai kun ji kiran sallan ibn ummi maktum kana shi ya halatta mutum ya danganta kanshi zuwa ga ainihin mahaifiyarsa a gani idan ya zama to babu cutarwa a gare shi babu cutarwa a gare shi ko zuwa ga mahaifiyarsa ko zuwa ga baban ila ba za a ce baban mijin hajiya bane to za ta kai ka yarda kana raye yaron nan ya kisa sunanka ya sa sunan mahaifiyarsa ai wannan mata ta shanye ka to in wannan ba zai janyo cutarwa ga shi baban ba ko cutarwa ga ita matan ba a dauke da tafi karfin mijinta da sauransu to ya halatta kuma shi dan kanshi a ringa a ringa mai a ringa mai ainihin ya ana mai wulakanci cewa ya daganta kanshi zuwa ga mahaifiyarsa za ci gila bai da uba an gane kaga isa bin maryam irin wa'annan suna ya halatta sannan shi ma shi bilal akwai inda aka danganta shi zuwa ga mahaifiyarsa ya suna mahaifiyarsa hmm? kaga raba baban shi ne na ga mahaifiyar shi hamama ina ga na kiran tuku bilal bini ya dan kwanta mun insha Allah amma tabbata ina ganin kaman bilal bini hamama in ba na manta ba an gani gashi abin kullum ake mu'amala da shi amma yanzu ya kwanta Allah ya sauke na'am wa alaikum salam to shi malam ina za mu sanya wancan ayat da Allah ya ce wa duhum li aba'i wa ashaku inda Allah eh wannan aika game dangane da ainihin wannan ne wannan atabanni shi wannan tabanni ne kaga ana cewa Zaid bin Muhammad ake cewa da saboda annabi shi ya yanta shi kuma annabi ya annabi ya mai da shi kamar ɗan shi shine ya mishi tabanni an gane sai Allah kai zai bin Muhammad shine Allah ya ce wannan an cire wannan al'ada ko da kai ka yanta bawa baka da iko a kira wannan bawa da sunanka a ce wai kai ne baban shi a mahaifin shi dai ya haife shi ne mahaifin shi shine abin da ke nufi eh na'am an abi sa'id bin khudri radiyallahu anhu qala eh قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karbo daga ابي سعيد al Allah ya ƙara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun ji mai kiran sallah ku faɗi kwatankwaci misalin abin da ya faɗa an gani duk abin da zahirin hadisin duk abin da mai kiran sallah ya faɗa ku faɗa in ya ce Allahu akbar Allahu akbar kuma sai ku faɗa haka an gani in ya zo ya ce ashhadu an la ilaha illallah ku faɗa haka in yace ashhadu anna muhammadar rasulullah ku faɗa haka in yazo hayya ala salah shi ma zahirin wannan hadisin bai ku faɗa haka hayya ala fala ku faɗa haka kadi kamatu am abunan hayya ala salah hayya ala fala allahu akbar allahu akbar shi ba ku maimaita la ilaha illallah ku maimaita an fahimci wannan ko idan kun ji wato mai kira sallah ku faɗi misalin abin da ya faɗa an gane wannan ai kaga wannan fa'ul din ya zo fa'un ne harfi na tartibi wa taqib inda nuhat harfu tartibi wa taqib an gani idza sami'tumul mu'azzina faqulu misla ma yaqulu kaga wato mana yana fada kada ku ɓata lokaci ku fada amma kada ku fada tare da shi ku bari sai ya gama fada sai ku fada amma kada a samu dadewar lokaci kafin ku amsa an gane wannan ku a saboda haka sai mai kiran sallah ya yi shiru sannan kai sai ka amsa sannan wannan hadisi yana nuna mana mutum zai amsa kiran mai sallah cikin duk halaye an gane in ba yana cikin bayi ba ne, ko idan mutum na cikin bayi zai amsa kiran sallah la sai dai ya amsa cikin zuciyarsa ko kuma idan mutum na cikin biyan bukata yana bayan gida yana kaza an gane wannan ko to duk wannan gaba daya bai halatta ba misali mutum ya amsa kiran sallah cikin wannan halaye misali kaga zahirin hadisin kamar yadda na faɗa a mai kiran sallah wanda ya saurari kiran sallah zai amsa da kwatankwacin abin da ya ji akwai masu wannan fahimta ba. hayya alal sala da hayya alal fala zaka faɗi abinda da shi mai kiran sallah ya faɗa amma ra'ayin jamhur na malamai jamhur na malamai suna ganin cewa mai amsawa in an zo hayya ala sala zai ce la haula wala quwwata illa billah in an zo hayya ala falah shi ma la haula wala quwwata illa billah shin masu wannan fahimta su jamhur suna da hujja to kamar yadda yazo cikin sahih muslim akwai hadisi daga Umar dan Khattab radiyallahu anhu daga cikin hadisin ya a Umar na cewa sun makala hayya ala sala idan ya ce hayya ala sala mai kira sallah qala sai shi mai amsawa sai ya ce la haula wala quwwata illa billah sun maƙala hayya alal fala sannan idan ya ce hayya alal fala ƙala sai mai amsawa ya ce la haula wala quwwata illa billah ina ba ta gane wannan kenan wannan hadisi yana wannan hadisi makaranta yana buƙatar a yi jam'in shi da wannan da hadisi na Umar din nan sai hukuncin hadisin ya fito an gane wannan ko to wannan shine abin da malamai suka faɗa to idan har mutum ya ji ya ji an kira sallah bayan an gama kiran sallah sai ya yi wannan zikirin Allahumma rabba yi da'awa a tamma Wasu was-sala al-qa'ima ati muhammadan alwasila al wal-fadila ha ati muhammadin nilwasila wasila wal-fadila wa ba'asu maqaman mahmudan lil-ladhi wa'atahu halal shafa'ati yawm al Hmm? duk wanda ya faɗa lokacin da ya ji kiran sallah ya Allah ubangijin wannan kira wanda yake cikakke da kuma sallah wanda yake tsayayye sallah wanda yake abin tsayarwa ka ba Muhammad wasila da kuma falala ka tashe shi a matsayin a makaman Mahmud wanda kai masa alƙawari idan mutum ya faɗi wannan halal lahu shafa'ati yawmal qiyama ceto na ya halatta a gare shi gobe kiyama in dai mutum ya kokari ya faɗi wannan bayan ya gama jin kiran sallah ceton manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya halatta a gare shi gobe kiyama akwai ziyada na wannan zikirin innaka la tukhliful mi'at malaman hadisi sun ce wannan ziyada yana da matsala da inganta ba daga cikin su akwai Nasiruddin Albani na Jumu'ullah na batan yana kare faɗa ko yawwa dama sunan bila sunan shi sunan mamashi hamama hamamatu eh. na ɗan yi tantama amma yana ganin dama shi ne eh tabbaci ya kare ko yawwa eh, kenan babu kuskure a cikin kenan abin eh, ɗan adam tara yake bai cika goma ba za ga wani lokaci abin da ka sani ko sai ga ya kubuce eh Allah shi taimake mu wa alaikum wurin amsa mai kiran sallah din na'am eh, wurin idan mutum da mai kiran sallah na faɗin guda biyu misali ya ce hayya alusala zai ƙara ce hayya alusala eh. to kai wurin amsawan eh, mutum zai faɗi duka biyun ne in ya faɗa ya ƙara maimaita ka ƙara maimaita duk haka ne duk sanda ya ce hayya alusala ya faɗa ya ƙara maimaita duk zaka ce la haula wala quwwata illa billah duk haka za a yi inda kuma muke da masallatai da yawa a unguwa idan idan muka amsa na masallaci kwara ɗaya ya wadatar koko ya wadatar amma kuma da za ka ƙara yin wannan zai ƙara faɗaɗa maka ladanka na ga fatawa na ibn usaimin kan wannan matsala cewa babu nassin da ya ce kawai na masallaci ɗaya kawai masallacin da kake sallah za ka amsa duk masallacin da ake yi za ka iya amsawa kuma insha Allah za ka tara ladar masu yawan gaske an gane na'am lokacin to na eh kira shi da nan za wani da na farko wani da na biyu a eh, wannan matsala insha Allah za mu tattauna shi nan gaba matsala ne mai sarƙaƙi ya ƙwarai da gaske na ga yadda malamai suka ɗau zafi sosai ga nasiru dinin albani da wasu malamai su suna ganin kiran sallan farko wanda ake farkar da mutum daga bacci domin ya shirya shi ne ake yin asalatu salatu khairu minan naum amma ibn usaimin da wasu daga cikin malamai musamman malaman saudiya suna ganin kiran sallah na biyu Shi ne ake yin asalatu khairu minan naum ina fatan gane wannan saboda haka in muka samu lokaci insha Allah za mu warware wannan matsala saboda matsala ne wanda yake bukata a tattaro bayanan malaman da kuma dalilan su na abin jayar. Allahu a'lam na'am a ji ana yi shi ma tare ikama ai shi annabi ya kira shi kiran sallah shi ma bainal azanaini salatu bainal azanaini salatu liman sha'a tsakanin kiran sallah guda biyu akwai sallah tsakanin kiran sallah guda biyu kiran sallah da ikama sai kira shi azanaini min babu taglib an gano nan? saboda haka shi ma ikama zaka faɗi misalin yadda ya faɗa sai ni wajen wajen abin nan kadi Sola, sala Sola, shi ne wasu ke cewa ka ce la haula wala quwwata illa billah wasu mana na ganin za ka faɗi wani abu saɓanin wani shi ma in muka zo bayani za mu yi ƙarin bayani akan wannan wajen kadi kamatu sala ba zaka maimaita kadi kamatu sala din ba shi ma za ka yi na wancan misali la haula wala quwwata illa billah eh na'am batun lokacin nan eh masu tamin shanta da masu masu kalanda ne kamar da suka sa suna sa slow spice eh za a sami yakinin lokaci a shiga ne eh suna sawa don a samu yakini eh na shi shi ne ya zai da shi in aka kira da yan fami shi ko a dan ƙara minti biyar ko da ma zan su kiran sallah sun yi ne ihtiyadan su don a cire shakka an gani amma wannan lokacin lokaci ya riga ya yi inda ta ɗin ya yi shi kenan kawai hmm. wa alaikum salam na'am wani abu da ladan mu ke a Najeriya musamman koyi da Wannan ya halaka sai halaka. Wannan jan shi da yawa ya wuce gona da iri. Kaga an ja shi wajen harka 20 ko harka 20 da wani abu. To irin wannan ko sunan Allah ma kaga da suke jan shi. Suna jan shi ya wuce tunani. To gaskiya wannan ya saba ka'ida. kar ka duba dan balarabe ne ya kira. Allahu akbar ko sai ka ce ana ta yi duk wannan gaba ɗaya kuskure ne ya saba wa sunna ba daidai ba ne bazna da sai da aisha da ba kada ba kan al'azala da jam'i shi dai kawai annabi ya ga Allah annabi ya ga Allah bi ainai bi kalbihi ya ga Allah da zuciyarsa akwai wannan fatawa daga Imam Ahmad cewa annabi ya ga Allah yana nufin da zuciyarsa sai daga jamma kazabal fuadu ma ra'a zuciyar shi bai karyata abin da ya gani ba zuciyar annabi ya ga Allah amma idan shi bai ga Allah ba a gane to shine ma'ana malamai suka sun dai ai kokarin jam'i eh insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik